بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم za su yi farin ciki da taimakon Allah ga Rumawa don su ma'abota littafi ne, Allah yana ba da nasara ga wanda ya ga dama a kan wanda ya ga dama, shi ne mabawayin da ba a rinjayarsa, kuma shi mai jin kai ga bayinsa muminai.